أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه ومن والاهم بإحسان أما بعد اليوم رانا التنين شرين شدة قوة شوال Hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan tara 2013 za mu ci gaba da karatu na shiriniya kan yabon Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A jiya da mun yi karatu na biyu yayin da muka isa harful alif fi na farko. Yanzu za mu shigo harful ba'i. inda zai bayani akan gudun duniya kuma bayani akan hasken madina da ziyar na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabon wata ilan duniya wa dullu zil ayasbu wa zarrat min hasal mubabin wa harbu فذرها وشارك لا يكر بك الغرب يسرب نور للنبوة لا يخبو تشاقق في إدراكه الطرف والقلب به فاستنر إن تنتهد بك همته ولا تنتقم من دونه لك عزمته فكل ضياء دونه فهو دهمته بدا وبقاء الأرض ظلم وظلمة فأشركت الأرجاء وانتشع الكرب ilah tace sabauta ka karkata ya kai wanda nake magana da shi kansa shiki ka karkata ila duniya ya shahi mudafu ila ilahu duniya zuwa ga son duniya domin duniya ba wata aba ce wadda ga nan kana ganin ta ba wata mata a son duniya ne ake mutum shi ke shiga yana son duniya ko bai son ta wadun lubbi duk ma'abuci kaihin hankali a ya su ba zai karkata ga neman duniya ba kan ke shi na da hankali don ya da tawa wasu asalmu zama lahiya shine sulhu inha wanda a cikinta da kaka gani bagaraka shine yan rubuta da magara ta rabbika to ana cewa asalmu ana cewa asil الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وانا جاء السلم بعدنها cikin da harbu yaƙi ne ba salmu ba ne ba zaman lahiya ba ne zahiri ɗaya ne ta nuna ma kamar akwai abubuwa sun yi kiliya amma akwai matsala ga duniya a haka kai alfaza zai har ha hitabatun duniya ɗin nan fa wacan karni wa man haɗohi washarri ta san makabas madina ke yammacin nan da yake mutum yammacin andalus spain ayyakin rube ka ba ta tabbata gare ka ma'ana ya zan ta a wurin zaman ka yamma za ta yi makiri ta sama gabas mana yamma amma alayi hali inda ya zaka ta sama gabas kenan to shi yamma shi ke hukunci da kansa nurun haske linnubuwata na annabta la ya khabu wanda kake cewa shi wannan hasken ya tsiba yana cikin madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke nufi wanda a ɗarfi ganin ido ga wanda ya zamane da shi wal kalbu da tani na zuciya da tsaraka sun yi tarayya sun yi shiyarin fi idraki ga risko watan haske a can madina tsanir ka nemi haske bihi wancan hasken dan dai himmatun himma ta hibbika ta zabura da kai walatan azmatun kakka iya ta walware taka in dunihi ma bayan wancan hasken da kayan niyya to kakka niyyar ta walwale ma bayan wancan hasken ya zanka ta sama wani haske ka gani kasa ko wanda yanzu aka aje shi da jirgi na madina wurin ziyara da jirgi na amerika ba san da zai riga shi ba kila mutane wasu ba su kishi ba ba su kadi ban daɗin ji hausa ba kulle ya'in kowane haske wadda kai musulmi ke kahun ka zo irin wuraren nan na addini wala wani ya son ya bar rafa ya zo waɗancan wurare na abin nan akwai matsala kuma wani ana ganin musulmi ne ya kowane kowane haske ka sani dunahu in dai ba hasken can da wani alai masu sallama fa huwa duhumatun na, duhun fihi baligi ya ma ce fa huwa duhumatun yana wacan yana da haske kowane haske ne da ka amma duhu ne tun da ga hasken mai bada wa biqa'ul ard zulmun wa zulmatun ce bada ya bayyana shi wancan hasken nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya faɗi qad ja'akum min Allahi nurun kitabun mubiyin cikin suratun nisa to bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa alhali wa wahaliya ce gulmun duhu na zalunci wa zulmatun duhu na kahirci azulma zulma su ta'ul ard tabbatar da gargari na ƙasa duniya kurere na ƙasa sannan an zalunci mutum zalunci ba komai ne gari su an ga jahiliya kuna idan kuka tsira sun sai ku gwada tsira da nan ta ce zuwa mashaya ta ruwa ni yadda ya cire maka kashi shi sai a kashe shi kenan ta zama misali ya cire ma. ya yi rekod kai ba kai kuma yanzu da tafi a kita ma amma da mun dawo jahiliya sabuwa yanzu mutum na iya ganganci da mota ya kashe mutum komi ya san ba za a yi mai ba ana ba da koda ko tafiya ce da za a dan ganganci amma da za ka ke mutum akuya cikin abiya biya shi amma ka ke da mutum ya yi wa shi ka gani ko wani wuri inda ake da shari'a gwargwado da muhimmanci gare su dan adam din nan ba karhin su ba amma yanzu tun ka ganin wani ya kide abin da dai ka lura dai mashin ne ta tafi ba ko ita zai fara kula da ita kaza akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa fa ashraqatil Arja, nan da nan duk sasanni gaba da suka do haske arja da shi alkarbu bakin ciki gaba ɗaya ko rage duk wani damuwa aka guma musu ya rige ya kuren nan ne ba sasanni suka haska kenan gaba ɗaya babu zulmatu na shi ya kan shi ko bakin cike kuren yi, to zulmun zalunci ya kuren haka laffun ne wa nashirun amma mu mushawwash muhakkas bai dinga bai jero su ba saboda zulmun kaga gana shi can karshe zulmatun gana shi alhafi ya kai can bakin ciki na ni dinnan alfazazi da ni maɗi da umrin saboda rayuwata a ba'atu da ni su mu muhali ga aikin bannan sami ito na saurare amral hawa ne murni na son rai waɗatu kuma sai ni ma umurnin son rai biyayya da ga rayuwarta wai ni ta holewa ta ka an kalama a nabiyyan kamar dai ban san annabi ba sani cikakka arabtu na ku san shi mu abin da sanihi ko ya bangar shi kai fa shi da na sani shi domin sun hurku da dadda bai kama yabon annabi musu zai shine suna asali yanzu to suna ganin shi ya wuce wuri shi ganin shi kai ma har yanzu bai abin akwai da yace mata hana hu amain akwai wanda ce kai fa na hana mulukul hud lasna bisu sarakuna manya manya na sun ma'aiki ba kananan sarakuna وما كرمته للرسول ومن والاه حسيمي سيري قليل في جلالة أحمد نعته أي صفة ما أجي صلى الله عليه وسلم تأتبت كل كتاب كون للتفي للنبي النباوة أو نري الله سبحانه وتعالى نتشيوه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل da kuma cikin attaura irin siffoɗin inda Allah su wani ke cewa a cikin suratul bakara da zina ake na humul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum ka gani ku? shi ne dai hakika ma qalan nabi'una abinda annaba su faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal kutubu da da lura waka wal kutubu aka daure maimakon wal qulubu wata marra ya tabbata da ya tabbata yanzu nan ba ya shuɗe iyon shi annabi ne la ya tsarrafu kai da kawo ga al'amuransa idan fata ne idan aikata bi ghairil wahyi in ba manzanci abin da manzanci ne in ta'in aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu allamahu shadidul domin ratin fastawa safuhun mai yawan rangwame ne Allah ce ha anhu mai yawan rangwame ne ya kau da kai kamar ne shine an anil ne ga wata mai aikin lehi wata ta sa mai dahi mai mata gome da dai sauran abubuwa kar ya tawakkafu tsewa yake dakaci sai yadda Allah ya ce ya ga mutane kamar irin su hilalu da mararatun rabi'a da ka'abu radiyallahu anhu can cikin suratul tauba game da take tabuka wa ala thalathati allazina khulifu agani ko hatta idza abaqat alaihim bima rahu sanu alla malja min allah illa ilayhi can cikin suratul tauba din nan kaga sai da aka jira kwana arba'in har dai aka sauran kwana goma din aka ƙara tsaurara duk iyallan su dai su jaye musu shine to kaga sai ya jira sai da Allah ya yanke hukunci kaga kwana hamsin a wurin yake وسيرة ستة خمسين إنن لكن من ما قالوا لي إن نجاي مسرعة كي سيأتي أي مس قد يتوقف كأجا يا زمرة كجليس كلهم عشان أنا كرنت أسكن القرآن كتاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ما طمع عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ya tawakkafa yawa ma yake dakacin su da Allah ya ce masa na al'amura dalilin ya tausasa ina wani lokaci bi idnillah da umarnin Allah fa bima rahmatin min Allah lin lahu wa ya'nifu ya tsananta hinan wani lokaci bi idnillah ko shi umarnin Allah daga al'unf na tsanani shine eh, nabi jahilil kufara wal munafiqina waglut alaihim kaga ni ko waglut alaihim tsananta musu tashirun da bishara ne na muminai da abin da a cikin aljanna na birin mai gargadi ne ga kafirai da masu sabo da abin da a cikin wutar don su hattara shirin wani zira san shirin alƙur'an muturin mai fifita wani ne mai zaben wani ne a kansa mai zaben wani ne na son abu ya ba su ya ba kansa kawo mai ranar alkyabba mai kyau kwarai yana son kwarai sai da sawo ta sai wani sahabi radiyallahu ya tambaye shi ita karshen da dai har abokansa suka ce kan san ma'aiki da aka rufe shi abu da zai ki ba su ba ni baka bar shi da abisa sa ce wallahi abin da sanin roƙa ba wai don in raba shi da don ta zalle kafani na haka ta zalle kafanin sa Abdurrahman na Auf radiyallahu a gani ko ya tara kuɗi wata rana da yawa da yawa wani ce ma'aiki duk naka na ce ko kana so doki shikenan yana kyautar da wanda bai da tsoron bai tsoron talauci akwai ya ce wallahi ku musulun kuma ma'aiki? yana kyautar wanda bai tsoron talauci cikin ashika da sunan da yawa muta'addifu tsananin tausayi ne wannan sunan guda biyu da muka gabata innahu bihim ra'ufur rahim na Allah ne idan karshen suratul tauba din ita Allah ya ambace shi da sunan bil mu'minina ra'ufur rahim amma saba ta sallah in ya ji wata mata jaririn tana kuka ko jaririya ta yi kuri a ga masallaci saboda san da aka sallallahu ta wasallam mai tsananin tausayi addima min ta addima girgije mai yawan zuba ruwa sannan babu walkiya ciki babu cika ruwan da ya sa gani sai na a cikin kuma alhadala mai yawan zuba ruwa ka da yawa abu mai kyau ko ba a kawo mana a ci ba ya kai kamar yanzu mata ko haka aka tsaya kuma saboda ƙara ƙarfafawa ka sake kawo na a an kuta ko ƙara kamba ma abin ko ba a ƙara ba ma ba to haka ko abu wanda ba na ƙwarai ba ko shi ana iya kawo mai mai matsala kamar yanzu azabun sai a ce azim ko azabun an ka bari an sai azim ko alimun din kuma baiti na shek nasu abu rahimahullah da yake cewa wajanibin rafda wal itizala wa shi'atal harqa wal jidala yace ka ne sanina rafidanci da mutazilanci yace shi'a ko haka yabbata an gare sai ce al harqa wawanya ka gani don a ƙara gani ya ƙara muna na take wal jidala da jidali don babu jidalin da yake shi'a addimatu gizgiz ne alhadala'u mai yawan zubarwa, ruwa kina ce daga alherin alaihi sallallahu alaihi yawan alherin sa wal adanin rahabu da madurkar raƙon mamai hwaɗi ina ya ce daga kwata hode wurin sayayyu duk wasu matsalolin wurin su ana shi ko kina ya ce daga hankuri wanga masu kinaya an masufi kenan dama akwai kinaya an sifa naya an sufi, naya an nisba ga masu balaga can to lahu duk waɗannan abubuwa sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'asni alaihi kai yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma kai yabe shi yabo kyakkyawa shine sana'o bis saha'i ka cewa yana da alheri ne as-saha'u wa bil haya ka ce yana da kunya yahi ma budurwa kunya Wani sauri sabri ka ce da hakuri mana sai shi da hakuri sun wal ba'as ranar daga in ka musliyan bi haƙƙin tarisu in dai yabonka kana ne ne da gaske wa kul ka ce bazulu fala jadbu idza bakhila al haya amma wa ce fihi ga sha'anin sallallahu alaihi wasallama wala takhsha munhi ya ka ji tsoron mai jiya she ya ce, ka waiwaye kana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da nake son ka ce ba dunin ka ce mu yawan wacin baiwa ne wala jadbun ba za a samu hori ba idza bakhila al duk da ruwan sama yayi ruwa ka san lokacin kowa ka boye abinsa lokacin akwai matsala ta abinci lokacin ma mai kima alherin sai ya karuwa sallallahu alaihi wasallam ana ga sai malaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ala khawfun babu tsoro mutum kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idza sammama al'albu lokacin da takobi ki katsa lokacin da takobi ki katsa to lokacin ma ma'aiki malaba don shi a gaba gaba kamar da sunan alir jinan ya faɗi adam gabaci al-ma'lum sananna il ba'th harka ta zarunta wanda da kuma harka ta alheri to lahu sallallahu alaihi wasallam shine gaba gaba hakika ko saboda haka al hakika wa habla alaka yayi kyauta da zababbin abubuwa wasu lamul ida ya kace wayan makiya to nan al'alaka ya koma ma annada lafin wani shirin mu'akkas ne ko shi ba ba murattab ba wasu lamul ida ya koma ma mai. ba'asi dan ah. al'alaka kamar yanzu misali ki sabo na sallah kala guda ɗaya gare ka tattuno kai an canje ka na naira dubu su ɗaya gare ka sai dai ka ba wani su kuma su ɗaya gare ka cewa ne gaskiya na hisan zan kai za ka hikuwa ɗin da haka ga ɗunkin ganau na sallah da kuɗin ga takalman ga da komi da hulla ka abin da yana ga rayuwa ɗinki biyu gare ka da kyau ka bashi guda to yanzu bashi gaba ne shi al'ala abin ka da mugun son sa to ma'aiki ya yi kyauta da zaɓaɓɓen da zaɓaɓɓen abubuwa zai ya ce misalin hawazi mutum dubu shidda kama su matsayin hursunan yaƙi tsayewa shidda ko bawa dubu shidda jama'a halimatu sa'adiyya radiyallahu anha duk ya sake su gaba ɗaya ya ba sidna ma'aura komai dare da ukiya arba'in yakin hunain abu na haka da sauransu yabba na raƙumi ɗari ya sake ba shi ɗari ya sake ba shi ɗari radiyallahu anhu safwanu ke dan haka yabba hamza yalla anhu zinari da ya kasa ɗaukar sai da ya kasa ɗoka ta yi zinari wanga da yabba a ga fokarwa bala alaƙa wasu lamar idan wa balagal ya kai kun fi kulli khairin ga kowane irin alheri latan karsashi sabancin kaza jumlatan gaba da mihi aljanna shi ke bashi sallallahu alaihi wasallam wa din hujjan boyayyen sa nurun annuri ne don gaba da an wanke zuci bayani na can zawahiruhu bayanai da shari'a ne inna ala ala khuliqin amin da haka la had la babu shari'a sai khaffa da ke boyuwa wala nuruhu ba haskensa ya khabu wanda ke bicewa hasken ma zai bicewa sallallahu alaihi wasallam hu khuluqun da wasu irin ɗabi'u albun masu daɗi ma'ana masu tsarki wa birrun da kuma kyautatawa wa wuslatun kuna cewa birrun da tsoron Allah aikin alheri kenan wa waslatun da zumunci kuma wa Latin da sadaka da rahama duk na wasu hashe. sabrun kuma yana da haƙuri ala jahal jahuli ga jahilcin mai yawan jahilci wa muhulatin da jinkirin azabtarsuwa wa wajhun shina da huska kama la jumlatun kamar da tursashi ta bayyana albadar na sha hudu wata ma na sha hudu daidai bahiyun yawan kyawo ne muhibun mai haiba ne ma'ana mai kurjini ne kulatun inan nasi ta ijiya ta mutane lam ainihu ba za ta gan shi ba illa wace ar-ru'bu tsoro wal da so shafaha ya garwai ta kwaɗin jiya ji tana son sa ji tana tsoron sa kuma jini kenan ba tsoron kawai ba ba su ba son kawai ba tsoro Yau, sai na ayyar da ke cewa radiyallahu anhu ardahu da aishi ma kisa Allah sun man ra'ahu badihatan habahu ne shi on shi ne ba badiha kai tsaye to zai ji tsoro cewa man khala lahu ma'rifatan ahabbahu wanda ya hulɗa da shi ya ga ya san shi to sai ka ji kuma yana son ka sallallahu alaihi wasallam ala holka ka jiya ku holka ku jiya inna maula matalicin sa amma ya ce kai alfazabi amma ka hada abubuwa masu tsada ce ku tsada ba bi mamaki ba ne ala ku halka ku jiya inna maula matalicin sa da arada suna ahu huya nuhin sabin sana amma wasu na tuka li nafsi. Misali sana. hasana don haka ya kyautata huta litta min huta shi ba wanda kyansa zuwa Abu da ta zama ke cewa ba a shai an ahsana Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, to ganin komai ba wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ka na shamsa tajri fi ya tabassama yatalawala fi al sai murmushi zai kama kyakkyani a cikin daji wanda ba Allah ya da ɗabi'unsa innaka kala ala khuluqin azim fa azhara Allah ya rinja da dinahu addini minhu nabi sallallahu alaihi wasallama mu sha'ahu ya watsa shi ko ina addini ya kai baligun alaihi sallallahu mai balaga ne shine fasahan magana yaushe idan a San lisanu lokacin da harshe tsayayya ya tsandari ala'ahu lokacin ma shi kawai mai biyayya lokacin da magana take harshe na mutalikun sake ba wata matsala ga shi rabu danye ne latsan kolil haƙi kuma cikin faɗar gaskiya kasuwan da fasaha sai sa fasaha sai lauye ka to shi cikin faɗar gaskiya kuma sallallahu alaihi wasallam lahu Zau suna da marika fikiya da harki ga jagorancin talika haƙi zuwa ga gaskiya wa mafza'u marika mahwaka al'amri gun kowane al'amari ya zuba sanan tu a annabi sallallahu sama wani lahi tana wurin Allah ne na hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun da ila salah idan wani al'amari ya sha masa sai gauga zuwa ga sallah kana ta na biha ya bilal bilal ka hutashe mu da sallah ana a taho ayi sallah bilal kiran sallah sai mu samu hutu ga abubuwan da ke damuwa mu yanzu ma wani matsala na damuwa ka farta rako'i yanzu abin na wacewa to shine walillahi in al'amri yahzubu mafzur bayanin bayani lahu ya tabbata gare shi mawtu wanda ke afkuwa na ga bayani akan amfani zai faɗa muku waddura da ta zai faɗa muku abin zai amfanar da mutum da zai kai fi kulli khatimin ga babban lamari za a wanda cutar lamarin ya tsoron afkuwarsa to kehen durru sai ki saba ta zai shi'iri kaga abu ya faɗa cewa ma'aiki na da bayani fi nafi wa dore mustahi na a dore wa fi kulli khadabin da'uhu yatawaqqa'u sai ta ake fassara kuma wa fi kulli khadabin khadabin da'uhu yatawaqqa'u kuma hayya zai bayani ga dukkan abin da amfaninsa ana jiransa kullu salmu ana walwale sulhun da an kai in jana huli salmi fajana halaka aw tu ukatul harbu a kula yaki au din nan ma'ana wa gare ta alaihi akan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta kama sai a zo kasa sulhun aka da su a walwale shi saboda sun saba a kula yaki duk kan bayanin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam afa ma'aiki sallallahu wasallam ya dada daukaka dama kalimar nif nif da dadi iya ina fakin ba ni ba ya sanadiya biwa illa saboda sakon Allah da Allah ya aiko shi ko wani babban mutum ya baka sako ka aiko kaka bali a ce Allah da zatin sai aiko ka kuma kare shugaban kowa da kowa kuma aiki ya ɗaukaka kowace nan kuka. ya yi ƙarfin Allah da zai duk wani mai tsafi sun tsaye na alfazazi shi na abin nan ne ga masu faɗin wata magana da bata dace da mahaifi ya yi ƙarfin duk wani mai tsawata sun tsaye mai tsaye da su zan yanzu in za kai tafiya sai ka tafi da tsaye sai ka jefa ɗaya duci ko wani abu su su in ya yi gabas ta hiyar nan sai a yi ta akwai harka in kuma ya yi wani wuri shi kenan ba zuwa shi kenan wani mutum ya dogara da shi harka ce ta tsaye tsaye da tafi tafi ko kullum ya fata duk wani boka ma'aiki ya shi ƙarfinsa ko kai sau jara to ga inda yake sun ya kawo ya za a kamanta Imam ma Alaihi sallama ta yi fata da ƙarfin da ake ce ma khurafa kalimar khurafa sunan mutum ne salihi, amma har ya zama yanzu ana aice matsaya khurafa. Mutane sun fi wai wasu sun fi ba ya shiga. Wato wani mutum ne zamanin jahiliya aljannu suka ɗauke shi inda mai an share shi an share shi sharhi na maqamatul hariri ya yi wace bayaninsa kusan suka ɗauke suka tafi da shi suka ce mu kashe shi suka ce mu yahi masa ko suka ce a mu dai mishe shi bawa shi ya ga al'ajabi da yawa suna gaya mutanensu to shi ne wasu sai suka yi kamar izgili haka cewa tun ya wani abu sai kan sai magana kurafa shi kagan da ni ko to wai shi ne suranta annabi sallallahu alaihi wasallama canza zukatansu suka faɗi da bakinsu cewa wai duk abubuwan da suke faɗa duk abubuwan da suke faɗa irin yadda aka ɗauki kurafa ne aka tsaya masa su ko shi haka ne ba su ko bane to shi ne me san musu martani shi mai shirin ya ana faɗin su ya ɗaukaka ayya ina cikin ba ko ba ni da ɗaukaka ba ko irin ɗaukaka biyu Allah da manzancin Allah Allah ke aiki to ya za a sama ta shi da gagen kare horafa horafan ba ƙarya shi kai ba amma da sun ɗauki karya ce sai ya bi musu hakanan bari'un annabi sallallahu alaihi wasallama barrantacce ne kubtacce ne min kulle afatin ga kowane irin aibi bishak sadar saboda tage kirjinsa ta kai kuma an tage kirjinsa wurin sau hudu duk sai na wurin halimatu sadiya hatta suka ta suka ce ai aljannu ne abin da shi mala'iku ne suka yi da zuciyarsa a kebe wata tsoka baka haka min hamziya ta ma ya magana mudgatun sauda'u din nan aka wanke a imani da annuri da komi ba cire duk wani hikima haka kuma lokacin da shekarun sinin rashadi mutum ya kama isa waɗanda cewa Kama shekaru na balaga aka sake tage wannan kirji din duk da za a aiko masa wahayi alkur'ani aka tage kirjin na uku nan karo na hudu lokacin da za a isa ne raji da shi kaga so hudu ke to bari yin bishaki da min a afat fa saboda haka lalama ba wani kafin zunubi za ka jingina ilai ga annabi sallallahu alaihi wasallama wala zambu balle babban zunubi sallallahu alaihi wasallam